بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na sha ɗaya za mu tashi aya ta tamanin da uku a cikin suratu taha a wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da muke gabatar a wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke unguwar sabuwar gandu idan za ku iya tunawa muna cikin kisa annabi musa da shi da mutanensa alkur'ani yanzu a cikin wannan sura zai ba mu labari ne dangane da fitinar da mutanen annabi musa suka jefa kansu bayan ya tafi wajen ganawa da ubangijinsa kuma nan da nan suka canja daga abin da shi annabinsu ya gina su a kai suka bi wani mutum da ake ce da shi samiri Allah tabaraka ta'ala ya kira nan Musa don su gana da shi ya je ya karbo a taura da ya zo zai tafi sai ya zaɓi mutane saba'in a cikin mutanensa shine can inda Allah ce wa tara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina wannan mutane 70 ya dauke su ne don su tafi dutsen Tur su je su raka shi ya karbo at-taura wannan ya nuna annabi Musa alayhi salatu wassalam annabi ne da yake yana jawo mutanensa kusa da shi akan harkokinsa na da'awa ya ci gaba da tafiya da su suna tafiya suna tafiya can sai ya sauri ya tafi ya basu ya kusa gamuwa da ubangiji sai ya gaggawa sai ya tafi sai ya basu waɗannan mutane saba'in ya basu a baya ya ce ku biyo ni mu haɗu da ku a wannan dutse na atto to na gaya muku ya zaɓi mutane saba'in sun tafi kuma daga baya ya tafi ya kyale su yana shauƙi ya je ya gamu da ubangijinsa shi ne allah yake tambayansa ya ce me yasa ya haka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري shine Allah yake ce da shi wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me ya gaggautar da kai ka tafi ka bar mutanenka ya kai Musa alhali kuna tafiya tare me yasa ka tafi tata'ajjalul maji'u ilayya kana gaggawan ka zo wajena ko almaji'u ila hadha almakan kana gaggawan ka zo wannan guri kuma ka tafi ka bar mutanenka wara'aka wanda kuma ya kamata shugaban mutane ya zama mutane suna gabansa shi yana baya a lokacin da ake tafiya ka tura su waɗanda suke ƙasa da kai su yi gaba kai kana baya wannan shine ya fi dacewa da shugabanci da tausayi irin na jagora ba don komai ba don shi shugaba kullum yana so ya gama sa ido ga mabiyansa ya tabbatar suna tafiya a daidai wani bai koma da baya ba wama ajalaka an qaumika ya musa musa yake bada amsa qala hum ula'i ala athari sai ce ya ubangiji ai ga sunan suna kusa da ni hum ala kurbin minni suna kusa da ni hum bil qurbi minni dab da ni suke ba nisa suke ba ya Allah kuma da sandu za su iso ni ba na tafi rabu da su bane wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaggawa in zo wajenka ne ya ubangiji na litarda dan neman yardarka ko ka ƙara yarda da ni sama da yardar da ka yi mun ada ba nesa suke ba ba tafiya ne na basu ba wasu yalhaƙo na bi ba da zamanin kalil sannu da sannu za su zo wajena abin da ya sa na yi gaggawa ina shauƙi ne don in zo ne magana da kai ya Allah gani nake suna saiɓi ni da zan zo wajen Allah a tafi ana saiɓi kawai sai na yi sauri na tafi na rabu da su shauƙan ila mukalamatika ya ilahi wa tam'an fi ziyadati ridaka anni ina kuma ainihin wato tsammanin ƙarin samun yardarka daga gare ni ya Allah mana zargarka a kaina ya Allah a nan gurin annan musa ya faɗi dalilin da ya sa ya yi sauri ya tafi na farko dai ya ce ba nesa suke ba suna kusa kamar tafiyar tasu ce da suke yi ba ta gamsar da shi ba yaya za a ce za a je wajen ubangiji kuna wannan tafiyar ya ce bari ya sauri ya tafiya basu abu na biyu tsabar kwaɗayin ya gamu da Allah da kuma samun yardar Allah tunda Allah ya kira shi ya kamata ya sauri ya zo wannan shi yasa ya ainihin wato yi tafiyar amma Allah kuma sha'aninsa daban ne sai ya ce wa ma a ajalaka me ya sanya ka al'ajalatu al'ajalatu ana nufin gaggawa Allahu akbar ya ce ina shauƙi ne don neman yardarka ko don neman magana da kai kuma alhamdulillahi ya samu yardar Allah ɗin tabaraka wa ta'ala qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri kawai sai Allah ga ya masauta magana ce to muna shaida maka haƙiƙa mun jarraba mutanenka bayan ka tafi ka basu ibtalaina alladhina khallabtahum ma harun mutanenka da ka tafi ka bar wa annabi haruna dan uwanka ya kula maka da su to mun jarrabe su wannan in yana nuna wani abu ashe annabi bai san gaibu ba haka ne? yawwa inda ya sani kaga da Allah bai zai gaya masa ba ya riga ya sani so kada wani ya ce saboda yaban annabi zai masa waka ya ce ai ya san gaibu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun gaya musu da wanda suke cikin kasai da wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kasai ba wanda ya san gaibu illa Allah sai Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun karewar gaibu da ba su san yaushe za a tashe su ba babu wani a cikin kudi sai ce ga ran da za a tashe shi wallahi babu babu wallahi in akwai wani kuma ya daga hannu muna tafiya ne mala a cikin duhu Allahu alam Allahu alam abun bukata mu yi ta yi wa Allah bauta har mutuwa ta zo ta riske mu wa'bud rabbaka حتى يأتيك اليقين اعبد ربك يا عبد يا كي باوا كي وبنجدين كبوتا يتي حتى har sai ya atiye ka yaqinu har sai yaqini ya zo maka mutuwa ke ba wani ranar daga kafa ba ranar da ce ba zan yi nafila ba ranar da ce ba zan yi karatun qur'ani ba ko ba zan yi salatin annabi ba zan huta ba zan yi zikiri ba zan huta babu wannan rana ga mutum musulmi mumini Allah ya ce mun jarrabu mutanenka kun san waɗannan mutane malamai suka ce imam bagawi Allah ya masa rama ce sun kai mutum 600,000 600,000 annan Musa ya tafi ya bari suka suka subhanallah suka fitinu da ɗan maraƙi bijimi sa guda ɗaya suka fitinu da shi amma an ce a cikin mutum dubu ɗari shidan nan akwai mutum dubu goma sha biyu su kan Allah ya kubatar da su min ba'adika mun jarrabe su min ba'adika bayan ka taho wajena kenan ba'adan ka ilal jabal bayan ka tafi wajen dutse din nan wa adallahum samiri wanda ya batar da su shine samiri da'ahum wa sarrafahum ila ibadati al-ajl abinda samiri yayi musu ne ya kiraye su ya juyar da su yace su je su rinka bautar dan maraki suna bautar Allah amma yace su dawo su bauta dan maraki su bauta wa bujimi su bauta wa saniya kuma har yanzu akwai masu bautar dan maraki mutanen India sun zama mutanen samiri kenan an danganta bata din zuwa ga samiri saboda sun bata ne ta dalilinsa a nan gudun um, allah ya ce ya ba shi labari lalle mun fitini mutanenka fa inna kad fatanna kalmar fatanna fatanna daga alfatnu ne a larabci alfatnu akwai abin da ake ce da shi alfatnu a larabci wato shine a ɗauki zinari a sa shi a cikin wuta a ƙona shi don duk wani abu na kyau ko rashin kyau ya bayyana a gare shi ƙona zinari da ake yi a cikin wuta don a gane mai kyau da mummuna a ciki shine ake ce alfatno yana so mu gane asalin kalmar ne to mu sai muke ce da shi jarrabawa kamar duk wanda ya shiga cikin jarrabawa ya shiga cikin kunci kenan ko shine alaƙar lafazin kuma alfitnatu a larabci yana zuwa da ma'anoni masu yawa alfitinatu tana iya ɗaukan ma'anan shigan wuta kamar yadda Allah ya ce a can yawmahum alan nari yuftanun kenan yawmahum alan nari yadkhulun dukhulu fin nar ana ce da shi alfitna kamar yadda ana iya fassara alfitna a cikin alqur'ani da ma'anan alhujja thumma lam takun fitnatuhum kenan sai a ce mai thumma lam takun hujjatuhum lam takun fitnatuhum lam takun hujjatuhum alfitna huna bi ma'ana alhujja kamar yadda ake fassara alfitna a cikin alqur'ani da jarrabawa al-ikhtibaru wal imtihanu kamar yadda Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna daidai yake da innama amwalukum wa auladukum ikhtibar imtihan Allah ya jarrabe ku da samun yaya da dukiya ana fassara fitina a cikin alkur'ani da ma'anan ashirk da ko kuma abdalal ko bata wa qatiluhum hatta la takuna fitna mana wa qatiluhum hatta la takuna dalal ko hatta la takuna shirk kaga duk ma'anar fitna ne wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ai wa man yuridillahu idlalahu duk wanda Allah ya nufin batar da shi kaga alfitna ana nufin al-idlal batarwa to abinda ake nufi da fitina anan shine ma'anan karshe din shine al-idlal wa shirk قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري yace haƙiƙa mun batar da mutanenka bayanka kaga shi yasa ya kawo dan ya nuna maka ma'anar fitna din dalal ne idlal ne sai yace wa adallahum samiri samiri ne da dulme yadda su kamar yadda Allah ya faɗa wa ta'ar wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan جسدا له خوار عجلا جسدا له خوار sai samiri kalmar samiri sunan wani mutum ne wanda shine sababin batan banu isra'ila idan an tambaye ka menene dalilin da ya sa banu isra'ila yahudu suka bata shine samiri wasu ce samiri din nan yana cikin manya-manyan mutane sarakuna jagorori a banu isra'ila babban mutum ne kuma ana danganta shi zuwa ga ƙabilar da an santa da suna da samura ko samira wasu ce a samiri dinnan wani mutum ne yana cikin mutane masu bautar dama yana cikin mutane masu bautar dan maragi akwai al'umma akwai jama'ar da suke masu bautar bujimi dan maragi to shi yana cikinsu don haka sai ya ɗauko tallar wannan aƙidar tasa ya ɗora ta akan musulmi mutanen annabi musa a wancan lokaci su malamai sun faɗi maganganu ba wannan ba akan waye samiri bayan allah ya ba shi labari lalle mun jarraba mutanenka bayan ka rabu da su sababin jarrabar tasu da batan nasu shine wani mutum ana ce da shi samiri ta yadda ya wayi gari ya raba su da bautar Allah ya sa suna bautar ɗan maraƙi kuma suka yi masa ɗa'a suka bi shi faraja a musa ila ƙaumihi ghadbana asifa sai ga musa ya dawo zuwa ga mutanensa ma'ana bayan ya gama ganawa da Allah kenan sai ga shi ya dawo gurin waɗannan mutane ghadbana asifan hazina yana mai fushi tare da bacin rai قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا to yanzu gashi ya dawo karka manta malam ya dawo daga ganawa daga ubangijinsa ya karbo tauhidi ya karbo at-taura abun damuwa shine ya zo kuma ya tarar da mutanen da ya karbo littafin dan su kuma sun bata sun dawo mushrikai suna bautar gunki kala enam zan zo kan shi abinda nake so ku mai da hankali a kai shine ya kamata ku tausaya wa annabi Musa dan mutanen nan ya tafi je karbo a taura a wajen Allah ya je karbo musu shiriya amma ya dawo ya tarar da sun watsar da abin da ya koyar da su sun zo suna bautar me suna bautar dan maraƙi me zai ce da su wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa lallai duk malami mai da'awa lallai duk mai karantar da mutane ya kamata ya rike jama'arsa ya mai da hankali da su kana daga kafa da ka dan bar su lokaci mai tsawo ka ba su dogon karatu mai tsawo ka sha mamaki watakila akwai wani kasurgumin dan bida a kusa da su wallahi sai su juya su bi shi in ba sun nuna da sunna ba Allah kiyaye mu mutane da kake ganin suna bukatar kullum a rinka yayyafa musu ruwa ana zuba musu suna ana dada caja su ana dada jaddada musu imaninsu wannan fa abin da kuke kai din ana fa kai amma wallahi wani aka ɗauke kafa aka yi nisa ko shi ma fa nisa yake yi a to yanzu ka duba dai wannan fa malamin nasu annabi ne malaminsu karewar iya wa'azi da bayani shi kam directly daga Allah yake karba mala'ika yake ba shi ce Allah ne ce in baka to ina ga malami dorin dore dorin doriyo idan har almajiran annabi bayan annabi ya tafi ya bar su almajiran nan sun bata to yaya ga mutanen da suke ba almajiran annabi ba ba almajiran sahabbai ba ba almajiran tabi'ai ba aimin babu aula wallahi wannan wa'azi ne ga masu wa'azi lalle a ci gaba da karantar da mutane kar a ce ai to mun karantar da su ai ya isa mu kyale su haka a'a ai wa'azi ba a daina shi har a makabarta fa wa'azi ake yi kwarai da gaske dan haka Musa da ya tafi ya basu kuma karka manta sai da ya bar musu fa dan uwansa Haruna yace gashi dan Allah ka rike musu amma wallahi da Harunan annabi Harunan fa yana nan amma wancan mutumin Samiri din ya zo sai da ya ruɗe su ya raba su da bautar Allah ya ɗora su akan mai bautar gunki ko bautar ɗan marayi shi yasa Allah ya bayanin halin da annabi Musa ya tarar da kansa raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa subhanallah an ce yayi kwana arba'in sai da ya karar da watan zulkida gaba daya wannan watan a irin wannan watan ya tafi ganawa da Allah ya share watan nan gaba daya ba tare da mutanen hutun kwana arba'in ya basu ya kara kwana goma na me na zulhajji ba shine muke yin sallah rana goma ba to wannan watan ya tafi ya kara kwana goma a cikin watan zulhajji shine sai ya dawo kaga dan hutun da ya basu shi yasa muna tafiya hutun azumi ana gaba sai shawwal mu ma muka dawo kada mutanen su ƙara gaba Allah rawa asiri wanda yake akwai wanda su zama ba yanzu ƙwarai da gaske to Allah raba su da sharrin samiri ya ɗauki wannan amin ya taho da attaurarsa niki-niki bawan Allah kawai yana zuwa kawai sai ga ba Allah ake bautawa ba shi yasa dole nan sai baci ya ji ba daɗi raja ila qaumihi ba'da munajatihi li rabbih wa ba'da talaqihi at-taura halata kaunihi ghadbana asifa wai me ghadbana asifa yana cikin fushi mai tsananin fushi da bacin rai ya yi fushi ransa ya ɓaci gadbana shadidal gadab me asaf a larabci ya asafa ala yusufa al'asaf ana nufin shiddatul gadab ya tsananin fushi na ko kuma ka ce aljaza al'asaf aljaza al'asaf alhuzun yana cikin ɓacin rai zuciyar na kaɗawa wannan yana nuna annabawa suna shiga damuwa in sun ga ana shirka kenan haka ake so duk malami na kirki mai da'awar kwarai idan ya ga mutane sun bar Allah suna bautar kabari ko suna bautar wani Allah ya shiga cikin damuwa da bacin rai yi musu magana yana mai tsoratar da su قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا يا قوم تانينا yanzu ubangijinku ba ya muku alkawali alkawali mai kyau ba alkawalin da ba ku isa ku yi inkarinsa ba ba ya ce muku ba cikin alkawarin da ya muku zai saukan muku attaura li hidayatikum wa sa'adatikum attaurar da za ta shiryar da ku kuma ta rabautar da ku wa ihlaki aduwikum kuma zai halakar da abokanan gabanku amama a ayunikum akan idanku ba ya muku wannan alkawari ba falimaza a'radtum an ibadati dan me yasa kuka kauda kai kuka daina bautawa ubangijinku kawai daga na tafi kwana 40 bana nan a'radtum an ibadatihi wa a'radtum an ta'atihi kuka kaurace wa da'a wa ubangijinku مع أنكم تعيشون في خيره ورزقه وسعادته alhali kuna rayuwa ne a cikin alherin da Allah ya baku da arzikin da ya baku ya daɗa tambayar su tambaya ta kunyatawa a fatala alaikumul ahdu lokacin ne ya muku tsawo am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ku kuna nufin ko kuma kuna son fushin ubangiji ubangijinku ya sauka akan ku ne fa akhlaftum maw'idi kuka saba alkawalina afatala alaikum zamanu yanzu ya ku mutane na zamanin ne ya muku nisa tafiya karbo a taurar ce ta muku nisa don na tafi na barku har kuka manta abinda na koya muku na tauhidi ko ku so kuke yi fushin Allah ya sauka a kanku kuka saba wannan alkawali na wa mau'idi alkawalin da na yi muku na ce muku zan dawo lokaci kaza ba na gaya muku cewa zan dawo wannan lokacin ba kasa jira na kuka yi kuka kasa yin ikhlasin bauta ga Allah a cikin wannan lokaci to me yasa ba alƙawarin da suka yi ibnu jarir al-tabari Allah masa rahama a cikin tafsirin sa yace kana ikhlafuhum maw'ida uqufuhum ala ibadati al-ajl saba alƙawarin shine zaman da suka yi suna bautar dan maraki suka yi suka ki sai hakuri akan lokacin da Allah ya yi musu alƙawari sannan kuma annabi haruna ya yi musu magana don wani zai ce a to wai ina annabi haruna yake wai me ya faru to ya musu magana ya ce su daina fa bautar ɗan maraƙin nan ya ce in haka ne ku zo mu tafi mu je mu bi musa ka duba shi kansa annabi haruna abin ya dame shi ya ce to in haka ne ku zo mu tafi mu je mu bi musa mu je mu ko za mu samo shi a hanya mu bi kadinsa ku zo mu tafi kalulan na baraha ya ake fi na hatta yarje ilaina musa suka ce mu ba za mu taɓa gushewa ba muna nan muna kan bauta ɗan maraƙin nan har sai musa ya dawo gurinmu ashe shi ma annabi haruna ya iya ƙoƙarinsa ya faɗakar da su ina so yan uwana masu sauraron wannan jawabi su fahimci wani abu guda dauke shi akan tarbiyyar 'ya'yanka duk wanda ya dauko amaliyatu tarbiyya aiki na tarbiyya a tarbiyya amalun shaq tarbiyya wani abu ne mai wahala kun ga 'ya'yan nan da muke haifa wallahi kula da su ka ci gaba da tsare su har Allah ya kai su girmansu da za su kai sun mallaki hankalinsu su je su ci gaba da rayuwarsu wallahi ba karamin aiki ba ne kullum kana ciki babu wata ranar da baka tarbiya wani bawa cikin salaf ya je ya tambaye wani malami ya ce akramakallahu yaushe wai sabon aure ne shi irin yayi aure ne haka wai yayi maza maza ya ce ya ce akramakallahu yaushe ne ne ya kamata mutum ya fara tarbiya sai ce yaya aka yanzu kayi aure ne ce yaya aure ya ce ai kama kara ya ce ai tarbiya tana farowa ne tun daga matar da za ka aura tukuna wace ce ita dan kwashe-kwashe ka je ka kwaso ka ɗebo wallahi ha malam ba gashi ba yanzu kashe mutane suke ta yi ba ko ba ka bane ba kun ji an ce muku wata kirista ko ta kafira a kudu ta kashe mijinta kun ji wance an ce muku wata inyamura ta kashe mijinta musulmi ne suke kashe mazajensu kuma ina so ku lura da wani abu guda duk matar da aka ce muku ta kashe mijinta don Allah inda za a nuna hotonta ku duba ta ku gaya take ku ga kamata Allah kiyaye ana tsallake wasu abubuwa na shari'a duk wanda ya ɗebo ya jawo rikici rikicin nan fa zai faɗi akan sa wallahi duk wanda kwaɗayi ya yi masa yawa da son zuciya da son duniya da son tamori da son shakata da son kaza sai ya girba abin da ya shuka an sha faɗa muku ana maimaita muku duk wanda zai aure ya tsaya ya nutsu kada kala ya ɗauki hankalinsa sifa ya ɗauki hankalinsa kaza ya ɗauki hankalinsa ƙaryar banza ta ɗauki hankalinka ka nutsu ka san wace ce abokiyar rayuwarka da za ka rayu da ita daga aure har mutuwa wacce za ta yi haƙuri da babunka wacce ta yadda kai kaɗai ne mijinta wacce ra'ayinka shine ra'ayinta wacce kai ne malaminta kai ne mai biya mata allo kai ne mai mata darasu kai ne mai karantar da ita ba matar da take ganin kai kai ne ita ma ita ce ba ba matar da take ganin cewa ka waye ita ma ta waye ba ka tafi harkar ka ita ma ta tafi harkar ta ba na'am ka tafi ka tafi ita ma ta shiga wayarta ta tafi ta tafi a waya ana tafiya a yi nisa ba kuma ku sani ba a waya ana tafiya a yi nisa wallahi mala akwai matar da ke cewa ba ta jin daɗi a rayuwarta idan dare yayi in ba ta ɗauko wayarta ta yi cacin da maza ba ta fada cikin musiba ta fada cikin bala'i kuma ka tambayi labarin irin soyayya da aka yi an soye an soye har an fara toyewa za ga mutum malam kamar zunubi baki kirin amma matar jajawar kamar tumatir ya aure sai a ce ta kashe shi ya gama cin rawansa ya tafi ya tafi ta kammala da shi ba tarbiya ba addini don daman a rayuwarsu ba su abinda suke ganin addini takurawa ne ba ga wannan na badawa ba yaron bawan Allah ɗalibin ilimi da ‘yar uwarsa shaƙiƙiyarsa uwa ɗaya uba ɗaya ta kashe shi shekaran jiya na'am akan me akan ya ce kar a kira dj za a yi biki kar a kira dj what is dj masu kiɗa ko ba haka bane ba masu ganga masu piano yarinya mace a gidanku ta ce sai ta kira ta gayyato waɗannan kar ka manta fa ana kukan talauci ba kuɗi ana kukan ana wahala a ƙasa ana kukan ba abinci ana kukan kaza ana kukan kaza wani ya ce billahi azimu a cikin dj dj ɗin akwai wanda ɗauko su kaɗai miliyan ɗaya ne iya rashin shahararsa iya arahasa warai da gaske iya shahararsa dj ɗin iya kuma kuɗinsa a nan ana kukan ba ada ba ada ba ada din amma ana da kudin da za a je a kira DJ a kida a rawa matan bahaushe ba fulatani kenan musulmi yaro ya ce kar a yi ba a zo fa aka yi ji ya ce ya hana ba cewa kada a yi don Allah ya haƙuri kada a yi a gida yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ta ɗauki makami ta caka masa a wuyansa ko a makogoronsa a gaban kowa ana gani da rana ba da daddare ba ta kashe shi kuma ina tabbatar muku kun san Allah ɗaya yake ko kamar yadda muka saba muka san Najeriya ba abin da za a mata da ya kamata kafin a yi mata shari'a ma kullum a fito da ita a mata bulala ɗari lafiyayyu a waitin try a waitin ɗin da take yi tukun a ta ba ta kashi amma ba abin da za a yi mata ko zungurin ta ba za a yi ba in za a kawo ta kotu ma ina tabbatar muku sai an ba ta motar yan sanda da mobile da security kuma ina tabbatar mu kwanan na za ku ji yan yancin mata sun ɗaukan mata lauya da isu za a je a rinka yin shari'a kuma sai ta yi firi na faɗa na maimaita duk matan da suka kashe mazajensu a najeriya kwanakin nan a watannin nan a gaya mun guda ɗaya da aka yi hukunci ba a yi ƙasa ce da take rayuwa akan zalunci alƙalai da yawan su marasa tsoron allah son zuciya ba abin da ba za a ba da kuɗi a kashe zancensa ba a najeriya babu shi yasa duk wanda ya bari aka kashe shi shi ya jiyo in ka ga za a kashe ka kai ƙoƙari ka gudu wallahi kuma duk wanda aka kashe shi an kashe banza ina gaya maka ba waye ba a kashe ba a Najeriya an kashe shugaban kasa me aka yi an kashe babban wannan chief justice me aka yi an kashe malami me aka yi an kashe talaka me aka yi an kashe mace me aka yi an kashe namiji me ba abin da za a yi ka ganka nan in suka kashe ka sun kashe iska da ka ji labarin wani yana neman ka zai kashe ka kaura wallahi ba tarbiyya shine amaliyatu tarbiya da nake faɗa yanzu ka jima tukunna yadda zaka haifa Allah saka ta je ta kashe mijinta an kashe wa yara kuɗi miliyoyin kuɗi za a yi musu aure an sai musu gadaje dubu ɗari kaza kayan kicin na miliyan kaza kayan falo na miliyan kaza kayan kaza duk an kashe kuɗi za ka ga hotunan falon su ana nunawa yaran da suke kashe mazajen sun nan malam iyayensu sun musu goma ta arziki amma kuma sun zo sun cusa iyayensu a cikin tasko da bakin ciki ki kashe uban 'ya'yanki ba tarbiya kun fi mai da hankali akan ku kashe musu kuɗi ku tura su yi boko su je jami'a su yi digiri su dawo sun yi digiri ta yi digiri ta gama wata san Allah ba mai amfaninta wallahi waɗannan matan da suke za suna digiri digiri a jami'o'in nan wallahi ku nuna musu Allah in ta dawo daga digirin ku tura ta islamiyya a unguwarsu wallahi alaji kar ka bar yarka tana tafiya yawon digiri din nan Allah ba ta zuwa islamiyya ba ta san qur'ani ba ta je a koya mata rashin mutunci tana ganin ita wayayya ce babu tarbiyya tana da wahala kwarai da gaske ku rike ku kula da su man to man ai kwarai kuwa ko yaushe ka san ina ɗanka ya je ina zai dawo kuma duk abokanansa ka san su duk wanda ka ga baka yadda da shi abokananta da shi ba ja masa kunne ka ce a'a ga wannan abin da ya faru a nan yara ƙananan nan da suka yi suka yi kidnapping a wace unguwa a kano ne ku faɗa mana a kano a sheka yaro ƙarami ɗan shekara sha bakwai ɗan shekara sha takwas ɗan shekara sha tara ko ashirin ana hira da su ko hawaye ba wanda ko mutum ɗaya kun ga da ana hira da su kun ga hawaye ya kamata a ce sun ga 'yan sanda sun ga bindigogi sun ga tashin hankali sun tsorata ko tsorata ba su ba suna tsaye kawai suna jira mai za a musu kuma ba abin da za a yi musu ba abin da za a yi musu ba abin da za a musu kuna nan za ku ga suna dawowa kuma gashi sun kashe yaran yaro karami ana hira da shi yana faɗa cewa wai ya taɓa yi yaro karami da ba kai shekara ashirin ba yana neman naira miliyan ashirin ya buga waya da muryarsa a ji ba wai ya wakilta wani ba yaro ya je ya saci ɗan ‘yar uwarsa ya saci ɗan gidansu ba ya ɗauka ya kai su ɗura masa ƙwayoyi don su hana shi magana suka kashe shi kuma suka tona rami suka binne shi kuma suka buga waya suka ce sun rage farashi daga miliyan ashirin sun dawo dubu ɗari ka duba ke kasar zuciya ina yaron yake an turbude shi an binne shi yaron da bai wuce shekara biyar shida ba kenan wannan yana nuna cewa 'ya'yanmu ƙanana ma suna cikin haɗari bai gagara ba idan an ga kana da ɗan haske-haske da maiko-maiko a ɗauke maka yaro a ta buga maka waya ka tattara duk ɗan abin da ka tara ka miƙa musu ko su sako shi ko su kashe shi Allah wadaran wannan rayuwa da muke cikinta kuma lallai hukuma ya kamata ta ƙara tunani munin abin ya isa wallahi rashin tsaron ya isa lalacewa ta isa yanzu lalacewar ta kai yanzu har waɗannan yaran har sun fi ƙarfin yaron da da rankwashi za ka iya kashe shi wai kidnafa ne da rankwashi wallahi za ka iya kashe shi amma kidnafa ne ya iya yanzu saura a damƙa musu makamai ƙananan yara su samu makamai su tabi suna kama mutane suna kashewa ko a ba su kuɗi abinda zai faru kuma abin bakin ciki a garin musulmi cikin musulmi tsundum me ya jawo wannan rashin kulawa da tarbiyya ƴaƴanku sun fi yawa a filin bal da yamma sama da yawansu a masallaci idan ana karatu magarba da ishayi kana da ƙoƙarin zuwa makaranta za ka je gurin karatu amma ba ka iya ɗaukan ɗanka ka tafi da shi duk wahalar duniya za ka masa ka biya mai kuɗin makaranta ya zo ya sa ka a gaba ka ga yaron yana buƙatar kuɗi ya turbine a gaban ka kamar wani dole ne ni kuɗin ka za ba a ta a bani ka gigice ka je ka ci bashi ka ɗauko ka bashi amma ba ka da yancin da za ka ce je masallaci ya sallah idan babu abinci a gida ka je ka nemo ka kawo in sallah ta yi duk buge-bugen da mutum zai yanzu yana nan yana ta buge-buge na za a samu aiwa yara ɗinkin sallah amma ba ka da yancin ka ce je masallaci ranar juma'a tun karfe sha biyu ya zauna ya zikiri karatun alkurani ya maka addu'a baka isa ba zamani ya zo 'ya'yanmu su suke juya mu an talidal amatu rabbataha za mu haife su ga bala'in san 'ya'ya da Allah ya jarabe mu da su bulala ɗaya in aka yi wa ɗanka a makaranta hankalinka ya tashi za ka je ka ɗuɗɗura a sharwa malamin islamiyyan ko malamin bokon amma kai kuma baka isa ka bashi umarni a gida ka ce wani abu ba kuma kana ji kana ganin sa ka ɗinka mai riga ka sai mai takalmi ka bashi wajen kwana ka kai shi asibiti ka bashi kuɗin kashewa ka yi kaza amma kai kuma baka isa ka bashi doka da oda ba idan ka matsanta uwarsa ma sai ta saka a gabace ita ba ta yadda da harkar matsawa yara ba a yanzu zamani ya zo ya'ya a kyale su a zuba musu ido a bar su abin da za su yi lokaci ne kaza kaza kaza abin da yake faruwa ke ga ya'yan ana haihuwa su yadda ka san ya'yan agwagi kamar ya juju da ma juju amma ba a yi musu tanadin tarbiyyar da za a yi musu ba wallahi tallahi to me yake ja mana waɗannan abubuwan shine lalacewar tarbiyya kuma waɗannan ƴaƴan fa su ne za su zama to gwamna shugaban ƙasa kansila ciyaman sanata ɗan majalisa nan da shekara 25 30 40 ko kana kabari ko kana raye kana ji kana gani waɗannan yaran ƙanana kake gani wallahi su za su mulke ka a ƙasar nan su dila ka kuma wannan ya nuna mana tasirin kafafen yada labarai da muke kallo da wanda muke ji kun ga wannan kafafen yada labarai da ake yin su da hausa hausa zalla tsagoranta kowane batsala ana fassara shi ana nuna kaga an dan indiya an dauko shi yana hausa mala an fassare abin da yake american film yana kaza ana koya 'ya'yanmu an koya musu duk yadda ake yin iskanci da rashin mutunci kaga waya din nan da kake gani yara yanzu galiban ƴaƴanka sun fi ka iya wayarka galiban wallahi tallahi kai kana dauke ne da ita da wani abu ya dan rikici kace kai yaron zo ka zo ka dan duba mun gurin da Allah ya abin yake ne saboda masara ta ta gigita ka da tattasai da tumatir shi ko bauta kake masa wallahi sun fi mu iyawa sun fi mu taɓe-taɓe to yanzu yaro a dare ɗaya sai ya shiga wuraren fitina da bala'i sun fi ɗari a wayarsa ba inda bai sani ba kuma ba kaga wayar da kake gani babu inda ba a zo akwai inda za a koya ma fashi da makami akwai inda za a koya maka sata akwai inda za a koya ma zina akwai inda za a koya maka luwadi akwai inda za ka shiga a koya maka haƙinci akwai inda za a koya maka wayo akwai inda za a koya maka ya za ka yi sata ya za ka yi kaza ya za ka yi kaza wallahi har ɗauke mota ana koya mutane hassace mota ana koya mutane hassacen daloli ana koya mutane hassa ya za ka yi kaza duk ana ku duk a cikin waya to sun fi mu iya wayar kuma mun halatta musu mun ba su tafka tafkan wayoyi yanzu da yawa wayoyin da 'ya'yanmu suke riƙewa mu ba ma riƙewa za ka ga ɗanka yana riƙe waya ta dubu kaza kai ku kana riƙe da raka ni kashi haka ne to ina tarbiya za ta yi na maimaita muku kuma ba ka iya zuwa masallaci da shi ba ka iya zuwa masallaci da shi kai dai kana nan imanin naka da kyar dai kana lallabawa ka manta da ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara darasin da zamu dauka anan guri idan har annabi Musa da tarbiyyar da yake wa mutanansa kuma zai tafi ya bar dan uwansa Haruna amma ku duba malam sai da wani yazo yayi bitin din su ya shiga cikin mutanen ya canja musu ra'ayin bauta Allah yasa suna bautar dan maraki annabi Musa ya dawo daga ganawa da Allah ya ɗauko musu alheri subhanallah amma ya zo ya tarar da su ala shirk to yaya ni da kai mutum zai zo ya tafi ya bar 'ya'yansa ya tafi wata harka ya bar 'ya'yansa ko matar ta tafi ta bar 'ya'yan wani fa ya tafi aiki matar ta tafi aiki ina 'ya'ya suna hannun 'yan aiki bakwai ta fita 'ya'yanta su ma sun fita shi ma ya fita so gidan ba kowa idan sun dawo karfe sha biyu da rabi ba kowa an yi musu abinci tun da safe tun karfe bakwai shi za su bude a cikin food plus su ci suna dan zama sun yi tsalle-tsallen su uwar bata nan da ita ma bata dawa sai bayan hudu da rabi ake tashin su a ofis uban shi ma baya dawa sai bayan biyar da rabi in an ci sa'a suna zuwa islamiyya in ba a ci sa'a ba za su fita kwallo da wannan yar aikin suke zaune haka za ku ɗebi shekaru aru aru yanzu barin gaya muku akwai yadda ake samun wani yanayin da uba yana nan uwa tana nan kano uba yana aiki a lagos gaba ɗaya rayuwarsa kullum yana lagos a can yake aiki nan kuma yana da yaya sun fi ashirin ka gaya mun ya za a iya iya mutu tarbiya in an yi magana aiki yake a can yake neman kuɗinsa a shekara in ya samu hutu hutun sati biyu ne to ya za a iya sami su mutu tarbiya kuma yanzu yaya ba sa tsoron iyayensu mata to in ma ka ci sa'a ita kanta uwar shiryayya ne amma in ba a ci sa'a ba ita kanta uwar yar whatsapp ne yar instagram ne yar wace ce to ya za a yi lalacewa za a yi gaba daya kawai sai dai kai ta turo kudi amma baka san tarbiyyar yayanka ba baka san makarantar islamiyyar su ba baka san waye malamin su ba baka san me suka haddace ba baka san yaushe suke dawowa gida ba ba san yaushe kike kaza ba za a iya maka ƙarya a ce sun dawo ko su dawo ba in kana da yara 'yan mata za su yi ta yawo a unguwa su yi ta zuwa inda za su je saboda ubansu baya nan kai ka tafi neman kuɗi uwar tana nan kai kana can akwai wadda kuma uwar ce za ta samu aiki a wata jiha sai a ce ya ba komai kya rinka zuwa weekend wallahi shi yana nan yana zaune a nan ta samu wani aiki mai maiko da haka za ta je can a ba ta gidan haya ko ta kama gidan haya mijinta yana nan da 'ya'ya shi kuma shi yake kula da 'ya'ya ita kuma duk sati take zuwa in ta gaba za ta yi ta gaji sai ta ce kai ka hau mota ka zo ka same ni dole ya hau mota ya bi ta suna nan yana kano mata suna abuja tana aiki to ya za mu yi tarbiya ba cewa ne kada a yi aiki ba amma wallahi ya kamata a yi tunani wata mata malam mijinta ya mutu ya bar mata 'ya'ya wajen bakwai ko takwas sai aka zo aka ce ta aure ta ce aure ta ce duk wanda zan aura sai dai in tafi da 'ya'yan nan ɗungurungun gaba ɗaya tsundum in shiga da su gidansa wannan kuma sa'ab wahala duk wanda ya zo sai ce 'ya'ya daban ke daban ta ce to na yi aure in bar waɗannan 'ya'yan a hannun wa aka ce a rarraba su ta ce gidan wa kowa 'ya'ya sun masa yawa kowa ta kansa yake yi ɗan kishiya da ɗan kishiya ma ana bala'i kishiya tana yaƙar ɗan kishiyarta ballantana ɗan maraya da ubansa yana kabari ni saboda ina sha'awar aure in je in aure gidan wani in fara tara masa wasu yaya na zubar da guda bakwai a nan da maza da mata da yan mirimiri yan ƙanana ta ce ai ba wani magana aure zan tsaya na kula da su ko kuma in samu mai kula da mu da ni da su kamar yadda ubansu yake ɗaukar nauyinsu haka wanda zai aure ni in yana so na ya zo ya ɗauki nauyina ya ɗauki nauyinsu kuma suna gabana da makarantarsu da komai a ɗau nauyinsu in dai ana so na in ba a so kuma a banni sai na gama wasu tarbiyya in sun je karfinsu na aurar da na aurarwa masu aiki sun kama aiki in an so an samu mai so na a wannan shekarun zai aure ni ya aure ni in ba a samu ban ci gaba da salatin annabi da zikiri in cika da imani ni dai abin da nake so na gaya muku matsalar tarbiyya nan tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma akan ta ya kamata mu tsaya kowa ya kula da gidansa ya kula da 'ya'yansa kuma na gaya muku tarbiyya tun kafin ka auri matar ake farawa ka nemi matar da za ta taimake ka a gidanka ku gina gida na sunna ku gina gida 'ya'yan kirki 'yan arziki amma in ka kuskura ka ɗauko 'yar duniya mai son duniya za ta gigita ka ta gigita maka rayuwa wallahi tallahi malam ba za ta taɓa baka haɗin kai ba kuma kwaɗayin duniya da neman mai sifa kaza da kaza sai na samu mai kaza shi yake kai mu cikin bala'in da muke farawa in mace gurguwa ce ko kuturwa ce ita karewa in tana da addini tana da kamewa mace mace ce ka aure ta Allah sa albarka kuma wallahi duk ɗaya suke duk sunan su mata wasu sun auri matan kamar turawa amma billahi azim la ilaha illa ko ko kutare sun fi su jin daɗin rayuwa a gidajensu kaga dai kuturu za a ce yana cikin wahala da gajiya Allah ƙara masa lafiya ko to an auri matan da ake so din amma bala'in da ake shukawa gidan ya isa galiban ba shi kaɗai bane mijin tana tare da shi tana tare da wasu tana da wasu samari wallahi akwai masu buga mota su tafi gidajen wasu wallahi ku tambaye su za su ba ku labari akwai wanda ya sani shi ba shi kadai bane mijinta shi ya sani amma da yake maye ne jarababbe ne dan kwalama ne yana nan yana makale da ita amma wallahi ya san ba shi kadai bane mijinta ya san tana alaka da wasu maza kuma ba yanda zai yi da ita amma dan me ya aure ta saboda wata sifa da take da shi a jikinta shi ya aure ta ba dan Allah ya aure ta ba shi yasa yake dan dana kudarsa alayka bi zati dini تربت يداك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته